وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau biyar ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya za mu daura kan inda muka tsaya a tafsirin na alƙur'ani mai girma darasi na biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul furkan wanda muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akko lokar gamman jihar gombe najeriya wanda yau za mu tashi aya ta ashirin daidai a cikin wannan sura da allah yake bayani wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yake mai da martani akan abin da mashirkai kafirai suke zarginsa cewa ya za a yi shi annabi ne yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa su a wajensu duk wanda yake annabi ne bai kamace sifanci da wannan sifa ba to ne Allah ya mai da martani yace mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون إلا إنهم ليأكلون يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا الله مدركين سركي yake mai da martani ga waɗannan mushirkai ba mu aiko ba kafin kai cikin manzanni ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama face dukansu da annabawan da muka aiko ko manzanni suna cin abinci la yakuluna ta'ama kuma suna tafiya su je kasuwa wa na fil aswaqi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan muka sanya sashen ku a da sashi ya zama fitina jarrabawa a tasbirun ko za ku yi haƙuri a nan abinda Allah yake nufi wannan duniya duniya ce ta jarrabawa inna duniya dar bala'in wa imtihan wannan duniya gida ce ta jarrabawa gida ne da Allah ubangiji zai iya gwada mutum to amma zai iya haƙuri ko bai zai haƙuri ba kuma Allah ya sanya wasu bayi tsakaninsu da junansu fitina ne libab alal umum wannan fi jami'in nasu jarrabawa ga marar lafiya jarrabawa ga mawadaci mai kudi mai hali wanda za ta zama fitina ce ga ainihin wato fakiri idan allah ya ba wa mutum lafiya kuma ya jarrabe shi da talauci wani lokacin sai ya manta da ni'imar lafiyar da allah ya ba shi sai ya fara tunanin cewa talaucin ne damuwarsa amma Allah ya ce ku yi haƙuri kuma za a jarabi mai kuɗi da talaka talaka ya ta zagin mai kuɗi waje an na ba'a da kundi ba'a na sani, marar lafiya ya ta ganin cewa mai lafiya baya tausayinsa ya ta sukarsa waje an na ba'a da kundi ba'a na sani. mata Allah jarabe ta da mijinta ya taimata azaba wajen ba da kun libadin fitna aboki da aboki su ta samun saɓani shugaba da mabiya su ta tsine masa albarka da abin da ya yi ba za su gani ba wajen ba da kun libadin fitnatan wanda yake da kuɗi sai a taimin hasala ana ta ganin me yasa shi zai samu kuɗi waje an na ba'adakun da ba'adun Allah ce a tasbirun yanzu ba za ku iya haƙuri ba a tasbirun ala hadar ibtila wa laftibar wani jarrabawa da Allah ya muku ba za ku yi haƙuri ba ku karɓa daga wajen Allah babban lada ko kuwa za ku kau da kai ku ga kaman babu wata sakayya da Allah zai muku ko kai haƙuri ko baka haƙuri ba dole wannan abin sai ya faru a duniya duk wani abin da na lissafa maka dole sai ya same ka a duniya wa kana rabbuka basira lalle ubangijinka yana ganin duk abin da mutane suke aikatawa sannan sai sura sai ta haiko mana karo na hudu yanzu kuma irin abinda mushirkai suke yi da jahilcin da suke yi ga wannan addini da kuma Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ta maida musu da martani gane da abin da suka faɗa وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا Allah ya ce alladina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa son gamuwa da mu kafirai sun ce ina ma da Allah ya sauka mana da mala'ika in ana so mai yadda da wannan annabin auna bana ko ku Allah ma mu gan shi kiru da mu zo ganin annabin tsohuwa Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim hakika sun yi girman kai akan kansu wa a tauɓatuwan kabira sun wuce gona da irin mai girman gaske imam al razi ya ce ilam ka sani an na ƙaula wuta ala wa ƙalar lalzina a liƙa'ana ko shubhatun rabi'a wannan ita ce shubha ta hudu ga masu inkarin manzancin manzan Allah sallama su ba su yarda annabi annabi ba ne in ba su ga Allah iru da mutu ba kuma in har annabi da gaske ke me sa Allah bai saukar da mala'ika ya gaskata shi akan abin da yake faɗa ba har yanzu zai suna ta maimaitawa me yasa Allah bai saukar da mala'ika ba hatta ya shaidu anna muhammadan muhiqqun fi awa cewa annabi gaskiya ne yake a cikin da'awarsa ko kuma ga Allah ka duba shekiyancinsu ya kai su buɗe baki su ce manzan Allah Allah naka ya fito mu gan shi. a gado wanda zai bude baki ya faɗi wannan ai ba shi da hankali to Allah ya sifanta su da cewa layar juna liqa'ana kalmar ar-raja'u a larabci tana nufin al'amalu wat wakko buri da kuma tsammanin samuwar wani abu da yake akwai alkhairi da amfani al'amalu lima fihi khairun wa nafa wasu kuma sun fassara raja'i da tawakku'i kawai tsammanin faruwar wani abu ko abin da yake da daɗi ko ba shi da daɗi shine raja'i wasu kuma suka ce وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي وقال الذين لا يخافون لقاءنا wanda ba sa jin tsoron gamuwa da mu su suke faɗa kalmar a liqa ana nufin komawa kiyama da sauraron hisabi waɗanda ba sa son gamuwa da Allah ba sa fatan gamuwa da Allah ko ba sa jin tsoron gamuwa da Allah a ranar hisabi ranar tashi alƙiyama alkafiruna alladina la amala lahum indahum la amala indahum fi liqa'ina yawm alqiyamati ba su da wani tsammani ba su da wani buri wani fata na kwarai lokacin da za su gamu da moran kiyama da za mu su sabi in ji Allah saboda su ba su ma yadda ya tashi ba kwata-kwata da aka kafuri bai ma damu da kiyama ba da za ta ce mar kiyama kiyama ba abin da ya dame shi sam sam da aka suna yi ne akan sabilin ta'annuci da inadi tsabar girman kai da ainihin wato fandarewa da taurarewa mu ga mala'ika ko mu ga ubangijin naka ido da ido ya kai muhammadu halla nara rabbana jaharatan wa mu'ayyanatan mu ga allan mana a fili ya ce mana ai muhammadu gaskiya ne daga gare ni ne wannan ya yi daidai da faɗin su auta a ce billahi wani mala'ikaci qabila in kana so mu yadda da kai ka zo da Allah da mala'iku suna biye mu gansu a tare don su tabbatar da gaskiyar ka ya muhammadu laqad istakbaru fi anfusihim sun yi girman kai inji Allah wa ataw utuwan kabira kalmar al'utu a larabci shine tajawuzul haddi fi zulmi wa tughyan wuce gona da iri ko wal wuce gona da iri a zalunci wannan shine wa ataw utuwan kabira sun wuce gona da iri larabci a larabci akan ce ata fulanun ya'tu utuwan idza tajawaza haddahu ata fulanun ya'tu utuwan yayin da ya wuce gona da iri fitu wajen girman kai waɗannan kafirai girman kan da suka yi ya sa su sun shiga rudu da rudar kansu sun wuce gona da iri akan dukkan wani zunubi da sabon Allah tabaraka wa ta'ala tunda har suka iya buɗe bakinsu suka ce sai sun ga Allah ko sai sun ga mala'iku in fi su sudurihim illa mahun bai ba da zai Allah baraka wa ta'ala ya siffanta su da masu girman kai lalle kafiri yana da girman kai kwarai da gaske kuma in ba girman kai ba mutum yanzu ya iya buɗe baki ya gaya wa annabin Allah ya ce ni ba zan yi imani da kai ba sai na ga allah naka ko sai na ga ainihin wato mala'ika to allah ya gaya mana cewa daman ai ba su yadda da kiyaman ba da aka da sun yadda da ba za su ba da haka ba kuma wannan ta'annuci da Allah tabaraka ta'ala ya bada labari dangane da abin da suka nema na ganin mala'iku ko ganin Allah abu ne wanda yake ɗabi'a su ne ba a aya ɗaya kaɗai ba Allah ya faɗa auta ce billahi wal mala'ikati kabila kamar yadda na faɗa laula unzila alaina al mala'ikatu kaga didi yake da wannan auta ce billahi wal mala'ikati wato kabila qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah mu ba za mu yi imani ba sai an ba mu abin da aka ba manzannin Allah na mala'iku da suke zuwa sai musu wahayi su ba su yadda ba da haka tun da mala'ika yana sauka ga annabi su ma sai ya sauka gare su a nan gurin Allah ya ce daman ba sa tsammani ba sa fatan kuma ba sa son gamuwa da Allah malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja to ba wani abu ne ba ko a wajensu ba wannan aya abinda take nuna mana tana nuna mana cewa manzanni sai da suka yi hakuri da suka zo da awa don an ƙaryata su mu'ujizojin da suka zo da shi aka ƙaryata kuma neman cewa za a ga Allah cin fuska ne ko sai an ga Allah cin fuska ne ga dukkan wani annabi kuma istikbar ne an alhaq to shine Allah ya ba da labari ya tsananta hukunci dangane da wannan ta'annuci da irin wannan abun da suke a wasu ayoyi am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wai so kuke ko waɗannan kafirai ku tambaye annabin ku kuma a tambaya irin ta ta'annuci ta ƙure kamar yadda aka tambaye Musa kafin wannan lokaci to ai ba ku kuka fara ba annabi Musa ma an yi masa Fir'auna ma ya ga masa ai yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama'i Allah ya ce faƙar sa'alu Musa akbara min zalika cewa da annabin Musa suka yi arin Allah sai mun ga Allah a fili fa akhadathum as-sa'iqatu bi dhulmihim Allah ya ce sai tsawa ta kama saboda wannan zalunci da suka yi na cewa annabi Musa sai sun ga Allah annabi Musa ma an gaya mai sai an ga Allah arin Allah jaharatan in kana so mu yadda da kai ya kai Musa mu ga Allah jihar a fili wa idh ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa akhadhatkum as wa antum da wannan aya wasu 'yan bid'a mu'tazilawa kenan suke kafa hujja da ita da makamanciyarta cewa wai ba za a ga Allah ba ran tashi alƙiyama saboda sun ce a nuna musu Allah ba za su imani ba sai sun ga Allah hatta na Allah jahara da suka nemi za su ga Allah sai Allah ya kama su da tsawa to sai suke cewa ai wannan yana nuna kwata-kwata ma Allah ma a kiyama ma ba za a gan shi ba magana cewa ba za a ga Allah ranar tashi a kiyama ba wannan bid'a ne yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wala tashbihin wa darbin min misali muminai za su ga Allah amma ba za su iya kamanta bayan sun gan shi ce ga irin kamarsa ba shi Allah an gan shi ba za a iya zuwa a ci gaba da bayanin ga yadda yake ba yanzu idan ka ga jirgi bayan ka dawo gida za ka iya cewa ai jirgi kamarsa kaza kamarsa kaza idan ka ga zaki kun hadu daga baya za ka ce ai zaki sifarsa kaza sifarsa kaza to shi Allah idan an gan shi daga baya ba a iya zuwa a sake bayanin ga yadda yake kuma kwakwalwarka basirarka ba za ta iya nuna ma ga iyakansa ba wala na bishe yi min ilmi illa bima sha wala yuhituna bihi ilma amma tabbaza ga Allah wanda Allah ce dai aljanna sun shiga aljanna kowa ya shiga ya zauna hankalin sai kwanta to kuma sai yan aljanna sai su nemi wani abu a wajen Allah ce ya ubangiji ka ba mu gidan aljanna ka mana kaza ka mana kaza amma har yanzu da saura muna son mu ganka Allah zai yi musu alkawari ya ce zai zo lokaci kaza kuma za a gan shi a aljanna amma a hadisi ya zo cewa banda wanda yake rasa sallar la'asar duk wanda baya sallar la'asar akan lokaci shi ko an zo ganin Allah ba zai gan shi ba wannan shi ne ƙobarsa shi kuma za a yi masa wani kwanci ko da ya tsallaka ya shiga aljanna inda yana wasa da la'asar to zai ga Allah ba da aka ya kamata a kiyaye wujuhun yau ma'izin nazira ila rabbiha nazira a'a nazira nazira haka ne ناظرة ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وسبسكو كنسنا كشين يلوان نئمة أكياما كما ذا سجاء بنجينسو تسوموا أتدلاوة تسكتوا فسر وانا آية تسكتوا إلى ربها منتظرة mai hukunci su ce ila rabbi hana zira za su ga ubangiji suka ce za su yi ta jiran Allah imamu zamakshari mai littafin alkashaf yana cikinsu ba mu'tazile ne malamin tafsiri ne amma dan bid'a ne ba mu'tazile shi ma ya faɗa a cikin al-kashaf cewa inna Allah la yura Allah fa bata shi ba da aka aqida cewa ba za ga Allah ba wannan aqida ce ta in bid'a suwaye mu'tazila malamai Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti a cikin Adwa'ul Bayan yace qaulun batil wa kalamun fasid zance ne lalataccen zance kuma ba na daidai ba daka abin da yake na daidai shine mu'minai mumini dai zai ga Allah yawmal qiyamati innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara laylatan badri la tudammuna fi ru'yatihi manzo Allah ya ce za ku ga Ubangijin ku ya koma mini ran tashin kiyama kamar yadda kuke ganin wata a sama ba kwa ya wajen ganin wata ba wai Allah zai fito kamar sifar wata ake nufi ba a'a ana so a nuna ma kamar yadda za ka ga wata ba wahala to haka za ka ga Allah ba wahala amma wannan sai mai imani hadisai ne mutawatirai ingantattu sun tabbata akan haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ayoyin Qur'ani ma mafhuman wa mantuƙan duk sun tabbatar da samuwar haka kamar yadda malamai suka yi bayani to yanzu dai za mu koma kan karatunmu sun ce in annaba gaskiya ne su ga Allah ko kuma su ga mala'iku to bari mu ji abin da Allah ya ce ranar da za ku ga mala'iku me zai faru na'am يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجرا محجورا الله يكي يوم يرون الملائكة ranar da waɗannan mutane za su ga mala'ika ba dai sun ce mala'iku suke so su gani ba to ranar da za su ci karo su ga mala'ika la yau ma idhin da mujrimina babu bishara a ranar ga dukkan wani mujrimi ku lura da ayar sai ce yau mai raunar mala'ikata bai ce yau mai tanzilul mala'ikatu ba bai ce ranar da mala'iku za su sauka ba don ya nuna mana cewa ganin mala'ikun nan da za su yi to za su gansu ne ba irin yadda suke so su gansu ba su ai adufinsu a saukar da mala'ikun daga sama suna kallo suna saukowa ko to allah ba saukar da su zai yi ba akwai ranar da za su yi kicibin da mala'ikun wanda ka zo za ka mutu ai za ka ga mala'ika ba yanzu kun ce muku yadda da nawa ba ba sai kun ga mala'ika ba to ranar da mutuwa ta zo wa a cikin ku zai ga mala'ika wata fuska ce ta daban Allah zai kawo su ga mala'ikun fuska ta azaba ta wulakanci ga haula'i alkafiri waɗannan munafukai la bushra yawma idhil lil mujrimin babu wata bishara a wannan rana ga mujirmai a wata ayar Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin wannan masu imani kenan salamun alaikum amma su kafirai a ba bishara ba wani salamun alaikum mana ba kyau a ranar da za su gamu da mala'iku labarin bai da daɗi har ma za su rinka cewa hijiran mahjura wannan hijiran mahjura kalmar hijir tana nufin haram asalin alhijir tana nufin alman'u ne mahjuran wannan sifa ce mu'akkada lil ma'ana amma asalin hijiran tana nufin haramun haram kamar yadda suke cewa mautun ma'it mautun ma'it dalailun lailun aniyan ko mautun ma'id hijiran mahjura haramun muharramun haramun kan haram imam al'alusi ya ce abinda ake nufi da hijiran mahjura ai kalimatun ne ta ƙulu hal arabu inda ne ƙa'i aduwin mautur kalma ce da larabawa suke cewa hijiran mahjura lokacin da suka haɗu da mugun abokin gaba da zai iya raba su da duniya in an kawo musu farmaki na halakarwa sai su ce hijiran mahajura wannan kalma ce ta nisantar wannan abu mana in sun gaba la'ikan za su nemi su guje shi ya guje su kamar abin da ake nufi hijiran mahajura kalma ce ta ba sa so za su nuna ba sa so su gamu da mala'ikan nas'alullah ta'ala an yamna'a dalika man'an wa yahjuruhu hijira. muna roƙon Allah Allah kar ya haɗa mu da su a wannan lokacin ma'ana lokacin da mala'ika zai zo ɗaukar rai kenan wa yaquluna hijran mahjura a jahiliya idan mutum ya ga ga wani mutum da in sun haɗu kisa yake yi a lokacin jahiliya in mutum ya haɗu da mutumin da ba da aiki sai kisa sai ce hijiran mahjura kamar ce haramun Allah kare haɗa da kai yau mai raunar mala'ikata ta labushira yau mai izin lilmujirmi na mai ƙuluna hijiran mahjura duk wanda ya gamu da wanda zai mala'ikan mutuwarsa ne ko wanda zai kashe shi ta a cikin mutane ma akwai mala'ikan mutuwa wanda zai shaƙe kai ɗauke ka to sai ka ce hijiran mahjura ban san me zan faɗa da hausa ba wata kalma da za ta nuna haihata hayata ba ni ba kai ba shine hijiran mahjura haka za su faɗa ibi Allah ranar tashi alƙiyama. haramun alaika hatta taarrudu haramun ne gare ka karka yadda ka tunkare ni karka taba ni karka kashe ni wannan fuska taka da bata zuwa da komai sai da ainihin wato sharri waɗanda suka yi wannan fassara suka ce za ta iya ɗauka ma'anar ayar masu cewa hijiran mahajura ɗin mala'iku ne haka wasu suka faɗa annahumul mala'ika mala'iku ne za su ce hijiran mahajura to kamar yaya ta ƙulul mala'ikatu lil kuffari mala'iku ne za su ce wa kafirai hijiran mahjura ai haraman muharraman an takuna lakum al-yawma hushra haramun haramun muharram yau kafirai babu ku ba samun bishara shine la bushra yau idhin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura mala'iku ne za su ce hijiran mahjuran haramun alaikum haram ne akan ku ya ko arna ya ko kafirai babu ku ba samun bisharar ubangiji kaga kenan mala'iku ne suke gaya musu wannan magana dan su sa musu bakin ciki ku da ku samu bishara la bushra yau mai dama to hijran mahjura kuma haramun alaikum hijran mahjura an yakfira lakum Allah ko Allah ya fi muku an yakfir Allah lakum Allah ya fi muku hijran mahjura ba dai kun mutu kuna kafirci kuna ta annabawa ba hijiran mahajura Allah bai zai yafe muku ba ko kuma hijiran mahajura Allah bai zai sa ku aljanna ba to kaga duk wannan fassara gaba ɗaya tana nuna suwa suke faɗan hijiran mahajura mala'iku ne ibn jarir al-tabari a cikin tafsirin sa yace shi ma yana goyen wannan bayan wannan fassara duk da cewa ah, Muhammad Amin Shinkiti a cikin Adwa'ul Bayan shi kuma ya zo da wani ra'ayi ba wannan ba yana ganin wato ba mala'iku ba ne kamar da zamu zo mai bayani ibn jarir tabari a cikin tafsirin sa yace wa inna maktarna na alqa'ilina kuma mala'ika min ajli anna alhijra huwa alharam ai abin da sa muka zabi cewa wanda za su ce hijira mahjuran da mala'iku ne ai an ce hijiran a larabci ana nufin haram ne haram yace to fa ma'lumun anna mala'ikata? hiya lati tukbiru ahlal kufri sananne ne kenan mala'iku su suke gaya wa kafirai wannan abu kaza haramun ne bai zai yi ba su ne suke da ilimi daga Allah su ce wannan abun fa bai zai yi ba annal bushra alaihim haram busharan nan da suke nema haramun ne kaga an ba mala'ika ba ba wanda zai iya faɗa haka to amma wasu malaman kamar yadda shi Muhammad Amir Shinkifi a cikin Adwaul Bayan ya rinjayar suna ganin cewa kafiran nan dai kamar yadda muka faɗa a farko suna ganin kafiri ne zai ce wa ya ƙulu da hijiran mahajura ɗin an gane ko kenan su waɗannan kafirai in suka ga azaba sun ga mala'iku sun zo musu za su yi musu azaba za su ce hijiran mahajura haramun alaikum kar ku haɗu da mu kamar yadda in ka haɗu da mai kashe ka za ka ce hijiran mahajura haramun alaika kar ka yadda ka haɗu da ni kar ka kashe ni to amma abinda malamai suke cewa shi qur'ani in an zo da ma'anoni irin wannan yana iya daukan kowanne gaba daya a fassara a tafsiri yana daukan wancan yana daukan wancan tun da dai babu cin karo wa yaquluna hijran mahjura sai Allah ya ce ni a ƙarshe wa qadimna ila ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا نعم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا الله تبارك وتعالى يشيك بالشواء bayan sun ce hijiran mahjura لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا معجورا وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا الله تبارك وتعالى يتي من نفاتي قدمنا ينا نفن قصدنا قدمنا ينا نفن عمدنا قدمنا ينا نفن قدمنا mun nufaci aikinsu su kafirai abinda suka aikata min amalin kowane aiki ne faja'annahu muka mai da shi haba'an mansura kamar kura ne watsatsiya ba amfani mana kafiri zai tarar da aikinsa ranar tashi alkiyama in ma ya yi wani aiki na kwarai kamar misalin idan arne ya taimaki iyayensa kaga abu ne mai kyau kamar arne kafiri in ya ba da kuɗi ya ciyar da marayu ana samun kafirai su taimaki marayu suna raba taimako ko wani kafiri ya biya ma kuɗin rama, ko wani ya gina wani gida ko ya ɗauki nauyinka a kasuwa ko a wajen aiki kaga duk wanda amal ne masu kyau amma kuma matsalar kafiri ne ko kuma ciyar da mutane ana iya samun wanda ba musulmi ba ya je ita ciyar da mutane kaga wannan aiki ne da ya yi to duka wannan aikin in kiyama ta zo wa kadimna ila ma amilu min amali za mu nufaci aikin da suka aikata su kafirai faja'alnahu za mu mai da shi haba'an kamar kura mansuran wanda ta yadu ta wasu in an ce alhaba ana nufin ashe'ud daqiq alladhi yakhruju min an ma dawi shamsi shabi bil idan aka bude window in ka rana ta hasko windo ba kana ganin wani abu kamar kura ba me sunan shi da Hausa wani abu kamar kura in ka rike shi amma ba za ka gan shi ba ta wannan shine haba a larabci kaga duk inda za ka je da dunkule-dunkule ko ka zo da leda ko da buhu ko da wani abu ka tare windan nan za ka ɗebi wani abu zai cika ma buhu za ma ka gan shi to haka kafiri idan ya zai tashin kiyama bai zai ga aikinsa ba wannan aikin da ya yi don wani yana tambaya to idan kafiri ya gina masallaci fa sai ka ce wai na ila ma amilu min amali wa ja'alnahu an mansura in kafiri ya taimaki ubansa na ila ma amilu min amali fa ja'alnahu an mansura in kafiri ya ba ku taimakon ginin islamiyya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura a ranar lahira ma lahum fil akhirati min khalaq ai ma lahum fil akhirati min nasib kafiri bai da rabo a ran tashi alkiyama ka san saboda me saboda bai ci ashhadu an la ilaha illallah ba da yayi kalmar shahada da ya zama musulmi to da Allah ya karba yakin shi to wannan shine illar kafirci duk abin da kafiri zai yi sai dai a mai sakayyar abin da ya yi a nan duniya amma a lahira sau ko kusantar ubangiji bai isa ba to kaga sai mu gode wa Allah mu musulmi yanzu kaga za mu yi mu ci moriyar abun a nan duniya kuma a lahira ma mu ci moriyar abu insha Allah bi idin Allah ta'ala to anan gurin kun ga Allah ya nuna mana cewa duk aiki idan ana so a yi shi to a haɗa fa da imani kuma wannan ƙarya da suka yi wannan da'awa da suka yi na cewa sai sun gama mala'iku to duk abin da suka yi a rushe ki tunda ba su yi imani da annabin ba ai abin da ya hana shiga aljanna ba su yi imani da annabi ba Allah ya ba da labari wulakancin da za su gamu da shi su waɗannan kafiran masu yi wa annabi izgilanci walau tara iz na alladhina kafaru ya yadribuna na wa hannu a wannan ayar Allah ya ba da labarin ranar da Allah ya haɗa mala'iku da kafirai za su musu shirgen doka su daki fuskokinsu su daki gadajen bayansu ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون wulakanci ya ƙare in kafuri ya zo za a karɓi ransa mala'ika zai daka masa tsawa a lokacin da yake cikin magagin mutuwa yana cikin magagin mutuwa mala'ika zai taka mai tsawa ce fitar da ranka kawo ran ba da kun ce sai kun ga mala'iku ba za ku yi to yanzu ai ga ka gashi ranar da imanin ka ba shi da amfani za su shimfiɗa hannayensu su ce ku fitar da rayukan yau za ku ga azaba taulakanci. wulakanci al yawma tuzawna azabal kuni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqqi yau za ku ga sakayya ta azaba ta wulakanci saboda abinda ku kasance kuna gaya wa Allah ba na gaskiya ba kuna girman kai akan ayoyin Allah fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum me zaka ce yayin da ka kaga mala'iku suna kokarin daukar rayukansu Allah yace a lokacin duka kafiri in mala'ika zai ɗauki ransa sai ya ci uban duka sosai ya dribu na wujuhahun adbarahu zalika bi annahu taba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum mala'iku kuma za ku gansu walau annana walau anzal walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yanzuruna Allah ce in dai muka saukar da mala'ika duk da muka saukar da mala'ika to al'amari zance ya ƙare kuma in dai kun gansu shi shikenan zance ya ƙare. kare innal na qalu rabbuna mako, mu'minai kenan su kuma ku ji. sun masta ta mastaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu wala ta zanu masu imani su kuma ku ga ta ta tatanazzalu su kuma ya rauna Allah yana saukar musu da mala'iku suna tai musu sannunku babu tsoro ba bakin ciki yau kar ku tsorota kar yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna albishirinku da gidan aljanna da aka muku alkawari nahnu awliya'ukum fil hayatin duniya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim wannan ka duba sun hadu da mala'ikun amma malam bishara suke kai musu ta alkhairi su kuma wadancan in sun hadu cewa za su hijiran mahjura kaga bambancin kafirci da musulunci kenan to wannan kadai bai isa ba Allah kuma ya ce duk aikin da za su yi su waɗannan kafiran tunda suka karya ta annabi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to sai kuma magana yan aljanna ne Allah أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا الله سامو أشكي فيكم الله يما قنا أكي أحسن يتي أصحاب الجنة يومئذ ين الجنة فأولنا رانا تكياما خير مستقرا su ne suke da mafi alkhairin masauki matabbata wa ahsanu makila kuma su ne za su samu kyakkyawan wato hutu da bacci na ƙayyula abinda aya take nufi yan aljanna a wannan ranar tuntunin Allah ya gama musu isa da su har ya ba su masauki mai kyau har ma sun yi baccin rana sun farka in an ce makila baccin da ake yi na hutu na rana ma'ana waɗancan suna can suna ta fama da azabar nama da wahala su kuma yan aljanna Allah ya ba su khairun mustaqarra wa ahsanu makilan malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da almustaqar shine almakanu alladhi yastaqirru fihi al fi aghlabi waqtihi wurin da mutum yake tabbata yake zama mafi rinjayen lokaci shine almustaqar almakilu fa almakanu alladhi ya'wi ilayhi fi waqti al wurin da mutum yake tafiya a lokacin da yake kailula bacin rana dan ya huta idan rana ta rana ba mu ce yana zuwa ya je dan zauna ya huta ba wannan dan bacci da yake saboda rana shine kailula wai yan aljanna ranar tashi tun tuntunin irin daidai wannan lokacin rana su har suna bacci ma a gidan aljanna an gama musu hisabi da wuri wuri an sallame su Allah samu a ciki ashabul janna ana nufin yan aljanna ranar tashi alƙiyama, khairun mustaqarran ay khairun makanan wa manzilan fil jannah suna da kyakkyawan wuri da masauki a gidan aljanna mimma kana alaihi alkafiruna fi dunya min mata'i za'id a duniya kafirai a duniya kafirai sun samu jin daɗi sun more sun yi izgili wa masu imani suna ganin saboda abin da suka tara na duniya su ne akan daidai don haka suna ganin musulmi ba su gama daidai ba to yanzu an canja masu imani suna cikin jin daɗi ko kuma kuna cikin bala'i wa ahsanu maqilan ahsanu rahatan wa hana wa ma'wa su suka fi kowa samun kyakkyawan hutu da kwanciyar hankali sama da abin da kafirai suke ciki na azaba tsayayyar azaba da gwamnatiyar azaba a kansu a wannan rana dama yadda al'amarin yake manzala ce a duniya sijinul mu'min wajen jannatul kafir hadisi sahihi duniya kurkuku ce ta mumini mana zai iya yiwa mumini ya shiga cikin matsi ya shiga cikin wahala ya shiga cikin bukata ya yi haƙuri Allah ya mai tanadi a lahira shi kuma kafiri duniya ya fito aljannarsa iya rabon kenan a lahira zai da komai me yasa saboda arne ne shi ita duniya da kuke gani malam ita ba komai bace fa a wajen Allah ni ne da kai muka ɗauke duniya wata wata aba ya zo a hadisi ingantacce cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uba da duniya ta kai matsayin fuffukin sauro a wajen Allah lama saka kafirin min ha sharbata ba da wallahi kafiri bai sha matsarwar ruwa guda ɗaya ba inda Allah yana ganin duniya wata aba ce ta a zo a gani tana da matsayi a wajensa to ba zai ba wa kafiri ko kurɓar ruwa ɗaya ba saboda tana da muhimmanci a wajensa amma tun da ba da ko muhimmanci da ya zo bayar da ita sai ya ɗauki duniyar sai ya ba wa kafiri mai zaginsa sama da yadda ya ba mumini kafirai nawa suka fi musulmi kuɗi kafirai nawa suka fi su arziki suka fi su wadata suka fi masu sallah ka kwana kana sallah ka yi ni baka da kokoro wani kuma ya kwana yana zagin Allah a ta danna mai kuɗi ya ta samu saboda duniyar ba wata abu ce a wajen Allah malamai suka ce tun da Allah ya halicci duniya bai sake waiwayar ta ba ya waiwaice ta don ba komai ce a wajensa shi a wajensa duniya gida ne na jarrabawa gida ne na fitina gida ne na wahala duk farin cikin duniya yana tattare da bakin ciki je ka gaya wa kowa kuma wani ya daga hannu ya fada akwai wani wanda ya samu farin ciki da wamame har abada ba yau kana murna kana dariya kana tafawa ba gobe sai mun ga kana kuka ba ana tafawa ka ci zaɓe ana celebration ana kaza ba gobe kai za su zo su zazzaga su tsura maka ashe su kona wutan ka ba haka duniya take kuma duniya ɗabi'ar ta duk wanda ta ɗaga shi sai ta sauke shi in dai ɗagawan duniya ba ne ba ɗagawan Allah ba duk abin da ya kai sama ya kai tik to sai ya yi jamu da misali ma guda ɗaya annabi yana da wata taguwa mai lafiya mai ƙarfi da ana yin tsere da ita larabawa mutanen ƙauye da waya su zo da taguwominsu idan aka buga tseren nan ta annabi sai ta tsere ta kowa sabai suna murna taguwar manzan Allah ta tsallake ta tsere ta kowa wata rana an yi shekaru an je an dawo an je an dawo kawai da aka zo aka tsera kawai taguwar annabin nan sai ta ci baya kawai sai aka tsere ta ba sai ran sabai ya ɓaci ba suka fara maganganu sai annabi ce a'a har ita duniya haka take duk abin da Allah ya ɗaga shi sai ya soke shi ba shugaban kasa ba ne ana cewa ranka daidai ranka daidai yalla bai in zai zo a kori kowa a hanya kafin ya zo sai an turo yan surveillance sun yi surveillance sun zaga gari an duba akan mutum ɗaya fa yana sauka ba mamaki wani kurtin ɗan sanda ne ma zai raka shi an gama labarinsa wallahi ai gwamna ne shi in zai zo ana yalla bai ranka daidai ai yau gwamna ya zo amma sau da tsohon gamna zai zo daura aure ba a matan ya zo ba sai a ce gan can kun ga can gindin bishiyar can ga ce a tsohon gamna ne a wurin sun gama da kai ka gama cin taliyar ka ta tsari ana duniya take ba abin da yake wama da matsayi illa zikirallahi wa malwala ambatan Allah da wanda yi ba Allah da ku nemi yardar Allah ku huta amma in dai duniya ce farin cikin tattare ke da bakin ciki da ɓacin rai da damuwa duk wanda ta azurta shi sai ta talauta shi ka san yaya ba ta an yi yayin ka kai ne mai kuɗi mai arziki ba dirrar da ka zo za ka mutu a talaka za ka tafi kuma a gaya mun wani mai kuɗi mai arzikin da ya tafi da kuɗinsa akwai shi akwai wanda aka shimfiɗa masa daloli a kabarinsa akwai wanda aka tafi da shi da motarsa ta miliyan kaza katon gidan da ya gina akwai wanda ya tafi da shi shaddodin da yake yankawa ke sawa akwai wanda ya tafi da shi wallahi ko alfarma yayanka ba za su yi barci a sa shaddan nan taka ta dubu ɗari a ɗan lullube ka da ita wallahi wani zari ta zai ce kawo ta gado na ci duk <laughs> ne za su maka maka mana likafanin da ba ka iya yanzu da wahala ka ga mutum duk talaucinsa yana yawo da likafani a jikinsa ba a daura shi musamman irin likafanin nan na da mai dan ruwan madara madaran nan ba a daura shi wanda ma farin yadi yanzu aka ta koke mutum kokiya yana matsalawa ya sa Allah raba mu da talauci to duniya kenan sai mutum ya zo ya tafi tsirara alhali ya tara abin da ya fi garin nan yana da jirage na sama da na ƙasa yana da gidaje na sama da na ƙasa yana da gidaje na ƙasa da na ƙasar waje komi yana da shi amma dare ɗaya Allah zai jarabe shi da wani mugun ciwo ya kwantar da shi a tafi da shi komai babu sharrin duniya kenan da ta wadata ka yanzu kuma ka tafi talaka ta mai da kai talaka ko an gaba labarinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka ya kai dan uwa ka wa'aztu dangane da ainihin abubuwan da za su faru ranar tashi al'iyama. ka tuna makomar mutanen kirki yan aljanna ka tuna kuma makomar mutanen banza su ne wadda suke yan wuta fatanmu Allah sanya mu 'yan aljanna Allah ramani Allah ya dade cewa ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله يشيء ku tuna ranar da sama za ta tsatsage wa yau mata shaƙaƙus sama'u ranar da za ta kyakkece ita sama ta shaƙaƙu a sama saman nan da kake ganinta za ga ta faffashe ta tsage kuma daga cikinta za ku ga Allah ya saukar da mala'iku suna fitowa wani zilan mala'ikatu tanzila bilgamami za ta fashe gajimare da hadiri ya fito abinda ake nufi anna sama'a tanfatihu bi ghamamin yakhruju minha za ta bude a ga girgije yana fitowa daga cikinta a cikin girgijen kuma Allah da iko da sarauta irin tasa sai a ga yana hade da mala'iku sama za ta fashe wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami sama za ta fashe a ga girgije a ciki a cikin girgijen kuma sai a ga mala'iku mala'ikun kuma sai a gansu da manya-manyan littattafai na ayyukan bayi barin da ɗame mai tawa ranar kiyama wa yau mata shakkaku ubin bil mai wani zinan mala'ikatu tanzila ka tuna ranar da za ka ga sama ta tsage girgije na fitowa a cikin girgijen mala'iku sun biyo shi a hannun mala'ikun kuma cike suke da littattafan bayi za su sauko ƙasa Allah zai yi wa mutane hisabi wannan zai faru to shine Allah zai ce almulku yau mai idin al rahman ai mulki a wannan rana na gaskiya na Allah ne a rahman wa kana mana anan kafiri na asira kuma wannan rana ga kafiri rana ce mai wahala mai kunci a gare shi yawma idin ɗin wannan zarf ne lil mubtada al din kuma na'atun ne lahu lil rahman kuma sai zama khabaruhu imam ibn kasir a cikin tafsirin sa yake cewa ya zo a cikin bukhari Allah tabaraka wa ta'ala zai nade sama gabaki ɗayanta da damansa hagun ƙasa kuma gabaki ɗayanta Allah zai naɗe ta da ɗayan ba a cewa hagun ga Allah ta baraka wa ta'ala bil ukhra ake cewa Allah ya naɗe sama duka sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sannan ƙasa ma duk a naɗe sai Allah ya zai wata sabuwar shimfida a kanta za a yi misali Allah zai ce anal maliku anal dayyanu aina mulukul ardi aina jabbaruna ainal mutakabbirun ni ne mai mulki ni ne mai girma ni ne mai isa ina masu girman duniya ina sarakunan duniya ina waɗanda suke da mulki a duniya ina suke wannan rana ce Allah zai mulki kuma ya gaya wa masu mulki akwai wani mai mulki da zai yi magana ranka ya daɗe yalla bai in za ka zauna ba a ganin zamanka in za ka miƙe ba a gani sai abu a rufe sai a zauna mutum yana zaune sai dai a gyara mai babbar rigarsa ɗan wani sai ya kauce sai a gyara masa komi yi masa aiki wannan faɗan adam ne don da aka sauke shi kuma sai su je ne masa sai a ce ai yanzu ba shi bane sarki ayya ya sauka ba na gaya muku duniya ba ta da tabbas ba ba yadda ba rudu ne rudu ne fa a cikinta ganganci da abin da kake gani yana tafiya din nan ba normal ba ne yana tafiya ne a kauce normal tabbas sai dai kiyama in mulki kake yi haka ne ka yi shugaban kasa ka yi laifi kuma a sa kurtun me sunan mai aikin fursunar Range Rover ko eh ya gari ƙiyar kai ce yalla bai shiga ciki da fa kai ne shugaban ƙasa haka ne kuma zama ne na gaya muku duniya fa ba ta da tabbas ba ta da kirki shugabannin ƙasa nawa suka yi shugaban ƙasa aka bura musu bogula ake cewa ko me aka tsara musu ga hotunan su sun kame suna bi sojoji suna kaza suna kaza amma wani juyin waina wani abu sai waina da aka juya ta juya sai ga wannan mutumin a gidan kurkuku sai da ya kwashi shekaru yana ɗiban gabza haka suke idan gwamna ne ana masa jiniya ana masa duk abin da ake masa randa suka tuɓe shi ko ya sauka ko ɗan adawa ya karɓa to in ba sa'a ba sai sun cafke shi yanzu ku duba wani abin da ake duniya ku yadda da duniya na akwai matsala yanzu mutum ya buga sarauta a wani gari ba nan garin na ke nufi ba wani gari mutum ya yi sarauta a wani gari babban gari ya yi sarauta sai wani dalili ya sa a cire shi a tsari na masu mulkin duniya na mulkin gargajiya fa haram ne garin shi ya sake dawa garin nan yanzu duk wanda ya taɓa yin sarki a garin nan ko a wancan garin aka cire shi to bai isai ya sake dawa ba ko da yana da fantaba sama garin garin da ya mulka garin da aka garin amma yau wai saboda an sauke shi wai bai isai ya dawo ba in kuma ya dawo sarkin da yake garin ya ji labari ya zo zai sa a kama shi a ɗaure shi sai iya ta saura wayanzu idan kana ni wace jiha ma zan buga misali ne wallahi bari dai in bari ba sai na dai buga misali ba kun dai gane karatun ko yawwa ka wai kano wai an kano fi saboda ba ku da kara kawai dai kun dai gane karatun duk wanda ya mulki wallahi suka kore shi sai dawo ko yana sai dawo sai dai ya saci hanya a ɓoye ba a sani ba kuma ana jin labarin ya zo ya shiga hudu kar ka manta kuma dafa garin nasa ne gaba ɗaya in ya gana ma sai yanka maka fili iya ganin ka in an zo shi ake kallo duk garin da mata da yara in ya hau doki shi ake gani ana ranka da ɗayan labai in an je gaishe shi yana kan kujera kowa yana ƙasa shi yana sama kuma ya yadda haka duniya kenan ba ta da tabbas ba ta da garanti ka bi hankali sun nuna mun lokaci yayi da na faɗo ta magana amma sai gobe abin da na faɗa na daidai Allah shi ma muna da <laughs> wanda ne ya kuskure ko tuntuba harshe Allah ya fi mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh